Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe. Muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato takwas da rabi kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa a yayin da Amurkawa ke ci gaba da zaman jiran sakamakon zaben shugaban ƙasar da aka gudanar. su ko al'ummar jihar kwaran najeriya sun barke ne da murna saboda nasarar da dan uwansu ya samu na lashe zaben majalisar dokoki a kasar ta amurka a matsayin mu yan kwara mu ji daɗi kwarai da gaskiya mu farin ciki cewa na ba wa samu dan Najeriya ya ci zaɓe member House of Rep kuma an yi narrowing down a ce daga kwara sannan za ku ji kiran da 'yan ƙasa ta najeriya ke ci gaba da yi ga amurkawa yayin da ake dakon sakamakon zaben na shugaban kasa. kuma inda yake da ban shawa abu guda ne ya ɗauki mataki mataki saboda bai son yaƙi to bai son yaƙi na mu shi ne ba mu shawara shi shi kuma wannan joe biden dattijo ne mutumin da ya sai ya kamata saboda ka shi dai ko da shi ya yi mu dai duk ne gare mu muna kuma tafa da rahoto na musamman wanda ibrahim abdulaziz zai gabatar mana baya ga haka za mu kawo muku labaran wasanni amma fa duka sai mun sha labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum. Amurkawa sun jira zuwa yau Alhamis ga ko kirgan kuri'un wasu jihohi da ɗan dama zai kai ga sanin tarkibin wanda ya ci zaben shugaban ƙasa. Kwana guda bayan nasarar lashe jihohi biyu masu muhimmanci ta sa tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden ya yi kusa da nasara. Inda kwamitin yakin neman zaben shugaban ƙasa Donald Trump kuma ya shigar da jerin ƙararraki. Har yanzu dai kafofin yada labaran Amurka su hasashen wanda ya lashe jihohi shida da suka hada da Alaska, Arizona, Georgia, Nevada, North Carolina da kuma Pennsylvania ba. Hasashen jiya Laraba ya saka Biden a matsayin wanda ya yi nasara a jihohin Michigan da Wisconsin, jihohi biyu da Trump ya lashe a zaben 2016. Ba wai na zo nan ne na bayyana cewa mun lashe zaɓe ba, amma na zo ne don na baku rahoton cewa idan a kammala kidayar ƙuri'u mun yi imanin mu za mu lashe abinda Biden ya bayyana kenan jiya Laraba da rana. Biden na iya samun kason kuri'un zaɓe 270 da ake bukata don lashe zaɓe idan ya ci gaba da zama kan gaba a jihohin Nevada da Arizona. A tsarin zaɓe irin na cin kason kuri'u a Amurka wanda ya samu kuri'u mafi yawa a kowace jiha idan banda jihohi biyu Maine da na baraska shi yake samun duk kason kuri'un jiha wanda ake rabawa kan yawan jama'ar jihar. Masu zanga-zanga sun fito a garuruwa da dama jiya Laraba don kiran da a kammala kirga kuri'un zaben shugaban ƙasa yayin da wasu rukuni 'yan kaɗan masu goyon bayan shugaba trump suka taru a wajen cibiyoyin kidayar kuri'un da ke jihohin michigan da arizona haka kuma masu zanga-zangar sun yi tattaki a biranen chicago los angeles seattle houston pittsburgh minneapolis da kuma san diego baya ga kiran a kirga kuri'un masu zanga-zangar sun kuma nuna yadda ake nuna rashin daidaiton jinsi da shine ya haddasa zanga-zanga a duk faɗin amurka a wannan shekarar Magoya bayan shugaban kasa Donald Trump sun je wurin kidayar ƙuri'un a garin Detroit na jihar Michigan suna neman a dakata da kidayar da ake yi. Waɗanda suka yi nasu gangamin daga baya a garin Phoenix na jihar Arizona suna rera cewa a dakata da sata. Zanga-zanga iri-iri na faruwa ne sanadiyar ci gaba da rashin sanin tabbas game da zaben da aka yi ta ranar Talata. da kuma ikirarin da shugaban kasa ya yi ba tare da gabatar da hujja ba cewa an yi magudin zaɓe yayin da kuma 'yan republican suka shigar da kararraki da yawa game da zaben a karan farko tun lokacin da annoba cutar coronavirus ta isa amurka kasar ta tabbatar da samun mutum dubu ɗari ɗauke da covid-19 jiya laraba a cewar mujallar atlantic da take aikin bin diddigin masu covid-19 kasar na fama da sake tsanani da coronavirus ke yi musamman a sassan jihohin tsakiyar yammacin amurka da ake walakabi da great prince wanda ya ratsa manyan bangarori na tsakiya da kuma yammacin amurka shirin da yake binciko waɗanda suka kamu da covid-19 ya kuma ce an kwantar da mutum sama da dubu hamsin a asibiti a sassan amurka a kwana na biyu a jere a ranar laraba haka kuma annoban na yaduwa a duk faɗin nahiyar turai a karo na biyu a ƙasar italiya prime minister giuseppe conte ya gabatar da sabon tsari mai matakai uku wanda zai saka takunkumi iri-iri na kulle don hana sake yaduwar covid-19 a ƙasar Tsarin ya raba yankuna ashirin na Italiya zuwa yankuna masu launuka uku, ja, ruwan ɗorawa da kuma ɗorawa, ta yadda launin ja ke nuna yankunan da aka takaita zirga-zirga da kuma launin rawaya da shine aka sassauta. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu shigar da kara a Brazil na tuhumar ɗan shugaba Jair Bolsonaro Flavio da cin hanci da rashawa a lokacin da yake ɗan majalisar dokokin jiha. masu shigar da kara a jihar rio de janeiro sun zargi flavio bolsonaro da yin almubazzaranci halasta kuɗin haram da kuma gudanar da wata ƙungiyar masu aikata laifuka daga 2007 zuwa 2018 lokacin da ake zargin ya ɗauki kuɗin daga albashin ma'aikatansa a lokacin da yake ɗan majalisar jiha mai wakiltar rio de janeiro flavio da kuma wasu mutum sha shida ciki har da tsohon direban sa fabricio quiroz ya nuna suna da hannu a cikin zargin da ake musu na wannan badakala a wani sako da ya wallafa a shafinsa na instagram Flavio ya musanta aikata ba daidai ba yana nuna cewa tuhume-tuhumen na da alaka da siyasa saboda a baya mahaifinsa ya kaddamar da kamfe na yaƙi da cin hanci da rashawa. Yayin wata ziyara da ya kai Isra'ila ministan harkokin wajen kasar Malawi ya sanar cewa kasarsa za ta buɗe ofishin jakadancinta a birnin Kudus. wannan yankurin na nuna wani gagarumin mataki mai muhimmanci in ji ministan yan suhowe mkaka a cikin wata sanarwa ta bidiyo a ranar talata zai sa malawi ta zama ƙasar afirka ta farko a cikin shekaru da yawa da ta bude ofishin jakadancin a a birni mai tsarki ga addinin yahudu kirista da kuma musulmi Malawi tana ɗaya daga cikin kasashen Afirka kaɗan da suka ci gaba da hudar diflomasiya tare da Isra'ila tun lokacin da kasar da ke Afirka ta tsakiya ta samu 'yancin kai a 1964 a cewar jaridar Jerusalem Post. Ta rawaito cewa kasashe shida ciki har da Abricost, Kenya da kuma Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo sun rufe ofishin jakadancinsu a birnin Kudus biyo bayan yakin gabas ta tsakiya na 1973. waɗanda daga baya suka buɗe ofishin jakadancinsu sun yi haka ne a birnin Tal Aviv cibiyar hada-hadar kasuwancin Isra'ila. Ga gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. da farko yayin da amurkawa ke ci gaba da zaman jiran sakamakon zaben shugaban kasar da aka gudanar su ko al'ummar jihar kwaran najeriya sun barke ne da munna saboda nasarar da wani dan asalin jihar ta kwara ya samu inda ya lashe zaben majalisar dokokin kasar ta amurka wakilin muryar amurka mustapha nasiru batsari na dauke da karin bayani a yayin da amurkawa ke ci gaba da jiran sakamakon zaben shugaban kasar ta amurka su kuwa al'ummar jihar kwara da ke tarayyar najeriya sun barke da murna ne saboda nasarar da ɗan uwansu ya samu a zaben majalisar dokokin ƙasar ta amurka ɗan asalin jihar kwaran adewe olewa ya samu nasarar cin zaben ne a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar democrat inda zai wakilci gundumar columbia a majalisar wakilan ƙasar ta amurka ga dai abin wasu daga cikin 'yan asalin jihar kwaran ke cewa pharmacist musa sa'ad daga kwara state lafiya ji a matsayin mu yan kwara mu ji daji kwarai da gaskiya mu farin ciki cewa number one a samu dan najeriya ya ci zabe member house of rep kuma an yi narrowing down a ce daga kwara kuma is also a pharmacist to abun farin ciki ne wallahi mu farin ciki sana'a ko guda eh sana'a mu guda ɗaya ne kenan shi ma pharmacy yake practice a can eh, United States of America. So mu yi farin ciki kwarai da gaskiya kuma muna fata mu samu najeriya da yawa su samu kujerori i'm alhaji sakabati de balaji an indigen of ilore warren proud of him nigeria's proud of him This is a good example for our youth to emulate it's also a good testimony to those of us who are here that where you stay, try to be good. Sunana Alhaji Saka Bolaji ni dan asalin Ilorin ne ta jihar Kwara. Muna alfahari da shi kuma wannan kyakkyawan misali ne ga matasanmu na alamun nasara. Haka zalika misali ne ga 'yan uwanmu da ke nuna cewa duk inda ka samu kanka to ka zamo na kwarai ga kowa. Olayinka Oyelewa ɗan uwa ne da ke zaman ɗa ga ƙanan mahaifin sabon ɗan majalisar ta Amurka ga abin da yake cewa. We're very very not a forgotten eh, family member in 2018 he was still in Ya ce muna cikin farin ciki kwarai da gaske saboda ba mutumin da ya manta da 'yan uwansa ba ne domin kuwa ko a shekarar ta 2018 ya zo nan gida Najeriya. Najeriya. haka zalika mahaifinsa ko a lokacin tsananin cutar korona nan ya yi ta aiko ma da 'yan uwansa kayan tallafi saboda haka muna cikin murna sosai tuni dai gwamnan jihar kwaran alhaji abdulrahman abdulrazak ya fitar da wata sanarwar sakon taya murna ga wannan sabon ɗan majalisar ta amurka ɗan asalin jihar ta kwara mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a Najeriya. To a gaida Mustapha. To a Najeriya har ila yau jama'ar kasar na ci gaba da tofa albarkacin bakin su dangane da zaben na Amurka musamman na shugaban kasa kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Hassan Umar Tambole ya aiko mana daga Ibadan. a yayin da ake jiran sakamakon zaben shugaban kasar amurka wanda ake fafatawa a tsakanin shugaban mai ci donald trump na jam'iyyar republican da mr joe biden na jam'iyyar democrat yan najeriya sun buƙaci duk wanda ya lashe zaben da rungumi kaddara sunana lima a abarshi kafin shanu ibada fatan mu dai ubangiji allah sa a yi zaɓe lafiya a da ko da shi amerika dai sun ma kusan gama zaɓe kuma inda yake da ban shawara abu guda ne ya ɗauki mataki mataki saboda bai son yaƙi bai son yaƙi na mu shi ne ba mu shawara shi yake shi kuma wannan Joe Biden dattijo ne mutumin da ya sai ya kamata saboda ka shi dai ko da shi yi mu dai duk ɗaya ne gare mu saboda kowane su dai muna ganin shi na da motoci mu ba yara ne da tibe na kusa abin da ya kamata sunana Hassatan Allah ya sa su yi lafiya su gama lafiya shugaba mai ci yanzu bai son wahala kuma muna fatan Allah ya taya shi in ya samu in bai samu ba kuma ya hankura to shi Joe Biden ba mu san rikon shi ba amma an san rikon wanga Allah ya sa a gama lafiya kuma don Allah duk wanda aka aka kayar don Allah ya hankura Allah ya ka mana zaman lafiya da kasashen duniya mu fatan mu kenan ni sunana Muhammadu Budaji sarkin filanin sayin fata na dangane da zaben Amerika ina fatar shugaban kasa Amerika in Allah kaddari ya ci ya koma in Allah kaddari ya faɗi ya dau dangana domin na san shi shugaban kasa na wanda bai son yaki to game da Joe Biden shi ko in Allah hukunci shi ya haye to don Allah sassa ta musu gubi kowa da kowa zanna shi in shi Allah hukunci ya kwaɗi don Allah ɗau kaddara in ku Allah kaddari ya take to don Allah rungumi kowa nashi na bambanci kai ya shiga don haka nan kamar wada wannan da ya kasa Allah hukunci ya kada wannan to yayi koyi da wannan bangaren bai son yaki don haka nan duk inda zaman lahiya yake to yana fata haka nan abosai de akipelu a da mu ci akan zabe America su zama lahiya de da tsakanin Donald Trump da Joe Biden su zama lahiya don waye shiga ciki a basuwa kuma an shiga kuma a taimako mata a can kuma mu zama zama layya ko ina mu zigi kuma da mutane ma wurin na kuma su zama layya Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16, da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. To yanzu kuma bari mu shakata da wannan waka. da rahoto na musamman. Yanzu haka dai matsalar satar mutane na ɗaukar wani sabon salo a Najeriya. Kasancewar yadda ake zuwa keɓaɓɓun wurare kamar masallaci da asibiti ana satar mutane na baba nan shine wanda ya faru a jihar Nasarawa. inda ko aka sace wasu mutum hudu a wani asibiti a garin lafiya baya ga wasu mutum goma sha bakwai da aka sace a wani masallaci a karamar hukumar toto kuma kamar yadda aka sani satar mutane ba sabon abu bane a najeriya to amma yadda matsalar ke ta'azzara da yadda ake satar a ko'ina ciki ko hada tsarkaka da ma keɓaɓɓun wurare irin masallatai da asibitoci da ma makarantu ita ce matsalar ke kayata da hankula a yanzu domin ko a lokutan yaƙi da rigingimu akan yafe waɗanda suka ruga masallatai da coci-coci da sauran wuraren ibada da kuma asibitoci da ma sauransu to amma yadda abubuwan ke faruwa a yanzu na kononi nuni ne cewa kusan babu wanda ya tsira daga matsalar satar mutanen to wai ko me ya kamata a yi muhammad ismail wani manazarci ne kan haka tsaro ya bayyana da suke kallon wannan matsala a yanzu da kuma irin matakan da ya kamata ma a ɗauka. mutanen da suke zuwa ba wai aljanu bane daga wata kasa kuma ba daga sama suke faduwa su zo su dauki mutane su yabun nan ba a cikin al'umma suke duk lokacin da aka ce an zauna ana zaune karazubi kuma ana irin aikata laifukan nan to abun ba za a yi ba zai samu ba zai warware kanshi da kanshi ba dole sai an zauna an yi karatun ta su sannan kuma a cikin al'umma ya kasance wannan maganan community policing din nan watan tsaro mutane su tsara su dauki matakin tsaro da kansu saboda me saboda idan ba a yi haka din ba abubuwan za su ci gaba da da wanzuwa ne sannan kuma abin da nake so ka sannan masu gane akwai babban matsala yanzu akasarin ehm, mutanen najeriya 'yan najeriya akasarin su matasa ne matasan nan kuma ga sunan suna da karfin jiki suna da lafiya suna kuma da da karfi sannan kuma ba su da eh, kamar mafita a cikin rayuwa ba su da aikin yi wasan su ba su katu ba ga sanan dai da yawa irin wannan matsalolin da dama shine yake sa irin wannan ta'azara na na laifuka musamman yanzu abubuwan da suka faru din yan satsunan da wasu suka aka yi amfani da shi mutane aka shiga aka fafasa eh, waya houses na gwamnati da kuma na yan kasuwa aka yi ta sace da shoransu ya kamata ya zama wani ishara ne kuma ya kamata ya bude mana ido fa akan cewa najeriya din nan fa tana zaune ne a cikin abin da ake cewa time bomb wanda kuma idan ba a tsaya an ɗauki matakan da suka kamata ba to wallahi tallahi za mu zo muna da garecin za mu zo mai kukan da ya fi wannan na farko dole ne gwamnati ta sayar da za ta yi musamman irin matasan nan da ba su da suke zaune kar tsaye a sayar da za a samu su aikin yi sannan kuma maganan irin social security abu na intervention din nan dole su kamar yadda ake yi sai an yi sannan magana kuma babba shine yadda za a yi gwamnati ta ga cewa maganar sace-sace da ake yi a abun nan ko kuma kara tsaurara hukunce-hukunce dangane da duk wanda aka kama da sata ko mai girman shi ko waye shi dole sai an dawo da shi saboda mai duk maganar da ake a Najeriya nan kullum garaje yau garaje yau ba wani abu ne fa har gobe mun kasa ɗaukar matakan gyara akan maganin barayin gwamnati kuma da zarar aka ce abin da ya kamata a yi mutane jama'a da abin da mutane wasu ɗaiɗaiku wanda suka samu matakan iko suna zama a kai to wallahi tallahi za a ci gaba da samun matsaloli ganye da lamarin ke kara kazancewa a yanzu ya sa wasu jihohin soma amfani da 'yan sa kai irin na maharba domin su masu ba da nasu gudumawa hajiya aisha bakar gombe da ke zama sarauniyar maharba a najeriya ta ce su ma suna taka nasu rawa. Muna ba su tallafi ta hanyoyi daban-daban. In har mun ji akwai 'yan ta'adda a wuri muna gaggauta sanar da hukuma saboda a gaggauta ɗaukar mataki a kansu. Abu na gaba idan har akwai inda muka san lallai suna nan wanda kuma ya cancanci mu ne ya kamata mu je. za mu iya zuwa muna zuwa kuma mu kama su mu kawo mu zo mu danka su hukumomin mu saboda wannan abun da suke yi ba wai su hukumar ne kadai ta shafa ba dukkaninmu 'yan najeriya wannan abun ya shafe mu don duk wanda aka ɗauka a cikin najeriya an ɗaukan mana ne dukanmu ba na mutum ɗaya ba saboda haka mu kuma muna nan muna tsaye-tsayin daka muna kuma ba da gudunmawa irin wanda allah ya yadda mu daidai gwargwadon ƙarfinmu ba mu fasa ba kuma ba za mu fasa ba muna nan muna mara wa gwamnatin kasar mu baya sai inda muka ga wannan abun Allah ya kawo mana saukinsa. To ko ma wani irin tallafi suke bukata? ga dai hajiya aishan muna roƙo ga gwamnatin ƙasarmu da ta tallafawa waɗannan bayan allah waɗanda suke tallafawa gwamnatin a ba su koda makamai ne na kwarai wanda za su iya karan kansu da su ko kuma a ba su ababen hawa wanda za su samu su shiga wurare daban-daban yadda za su yi su tallafa wa ƙasa. wannan al'amari ya sa mutane jan hankalin mahukunta domin su ɗauki mataki ganin yadda matsalar satar mutane domin kudin fansa ke neman zarce iyaka to wai kone irin matakai jami'an tsaro ke ɗauka a yanzu dsp suleiman ya hanguroje kakakin rundunar 'yan sanan jihar adamawa ya bayyana irin matakan da suke ɗauka. to a zahirin gaskiya dai a duk inda yake rundunar 'yan sanda na mai da hankali ta wurare da wuraren ibadu da hatta ƙauyuka da kuma karkara amma abin da ke faruwa shine rundunar 'yan sanda kwanakin baya shi kwamishinan 'yan sanda ya gayyaci dukkan shugabannin a kananan hukumomi da masu fada masu ruwa da tsaki shugabannin kungiyoyi da malaman addini aka zo aka zanna aka fahimtar da su amfanin yin mu'amala da jami'an tsaro da kuma gaggauta ba ma jami'an tsaro labarai game da abubuwan da ke faruwa a wuraren su domin a ɗaukan matakai na kare rayuka da kuma dukiyoyin al'umma. Hakanan kakakin 'yan sandan ya bayyana irin haɗin kai da jami'an tsaro ke bukata daga sauran jama'a. A kuma haɗin kai da muke bukata da jama'a muna bukatan haɗin kai ne irin na kyautatawa da mutuntawa. Abinda nake nufi da haka shine idan za ka gani kwanan nan akwai abinda muke cewa community policing wato muka jawo al'umma cikin harkokin tsaro inda yanzu haka da nake gaya maka a nan jihar Adamawa muka ɗauki mutane a sama da 250 inda muka kai su ana musu horo irin yadda za su taya jami'an 'yan sanda domin ba da gudunmawan su na za su inganta harkoki na tsaro kuma yana tabbatar ma da al'umma cewa wannan abin idan har an samu an cimma bure zai taimaka mana kwarai da gaske duk inda abubuwa ke faruwa ba zai dau lokaci ba jami'an 'yan sanda za su ji labari sannan zai taimakawa a tun da abin haɗaka ne a ɗauki matakai yadda za a kawo ƙarshen al'amari. Koma da menene fatan talaka ne Allah ka ƙarshen wannan matsala na tsaro ko a daina jin tsoro. Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. To a gaida Ibrahim yanzu kuma ga labaran wasanni. Wasanni a takaice. Assalamu alaikum mai saurare a gaishe ku da jimirin sauraron shirin takaitattun labaran wasanni da gidan radiyon murar Amurka ke kawo muku a daidai wannan lokaci a kuma wannan rana ta Alhamis. kai tsaye za ku ji cewa a yayin da kungiyar kwallon kafa super eagles ke shirye-shiryen tinkarar kungiyar kwallon kafar kasar saliyo a fafutukan neman samun cancantar shiga gasar neman cin kofin kasashen afirka na shekara 2020 wanda za a gudana filin wasa na birnin benin ta jihar edo a ranar tara ga wannan watan da muke ciki sai dai kuma a cikin wannan hali ne 'yan wasan super eagles din suke gargadin hukumar kwallon kafar najeriya wato nff da kuma ma'aikatar wasanni ta ƙasa da su tabbatar cewa sun tanadi dukkan hakkokinsu kafin su iso najeriya da suka hada hada alawus alawus na zaman sansani da alawus alawus na rana rana da kuma mai da musu kudaden tikitin jirgin sama domin koma kasashen da suka fito inda suke ce ba za su inda suka ce ba za su yadda da jaka ka dawo ba kan wannan batu na ji ta bakin mai sharha da kuma rubutu game da harkokin wasanni a najeriya sunana umar sa'idu ma'abucin wasanni a Najeriya. Barazana ce wanda ke kuma zai shafan wannan wasa da za a yi ba ma wannan wasan ba har sauran wasanni baki daya. idan ka duba suna maganan kudaden su wanda shafi alawansu da kudin tikitin su da abin da duk ya kamata ba su ya kamata ce an hada shi to ko shakka babu idan ba a biya waɗannan bukatu ba zai iya shafan wasan na farko shine za su iya zuwa amma ba tare da su za su iya cewa ba za su buga wasan ba ko kuma za su iya shiga su buga wasan amma ba za su baka abin da ake tsammani ba wannan mu kuma muna bukatar nasara ne so kaga wannan babban matsala ce wanda yake ko da ke ba shi na farko ba an sha samun cewa 'yan wasan eh, najeriya ga musamman ma 'yan wasan da yake duk an ce maka an taro su ne daga kasashen waje su su buga wani wasa a ka'ida ne ya kamata a tanada musu kudin tikitin su saboda kowane dan wasa da zai zo club ɗinsa ta ba shi kwanakin da ya kamata yi ya zo ya gama wani wasa ya koma yana ɗaya daga cikin abin da ya sa wasu wasu eh, clubs na kasashen turai ba sa saki 'yan wasan su zo saboda in sun zo a maimakon ka zo kai kwana hudu misali sai muka ga mutum ya yi sati guda saboda wasu 'yan matsaloli da ake samu na tabbata ya kamata a ce bangare biyu sun zauna sun duba wannan na farko shine su wannan 'yan wasa ya kamata su nuna kishin kasa ba zai a ce duka abubuwan da suke bukata misali sai an same su ba ba bani da tabbaci cewa misali za a abin da shafi kamar kuɗin tikiti wannan ba na bana ga babu da matsalansa saboda dama akan biya ma yan wasan zuwa da komawa amma sauran kamar alawansa sauransu ya kamata a ce na farko su duba kishin ƙasa tukuna kafin maganan kuɗin nasu su kuma hukumomi abin da ya kamata shine a duk lokacin da ya zama cewa ko irin wannan wasa duk abin da ya shafi kudaden su da ya kamata tun da dama an yi shi da ka'ida ya kamata a ce an tanade shi kafin su zo yadda sun zo su karba su tafi ba lallai sai a ce kuma sai an sake samun wani lokaci sana biya su ba a ɗaya gefen kuma murna ta koma ciki ga 'yan najeriya da suke shauƙin ganewa idanunan su yadda za a fafata tsakanin najeriya da kuma saliyo a filin wasa na samun gumu jiya domin kuwa a hukumance gwamnati ta ce fafatawa za a yi shi ne ba tare da 'yan kallo sun shiga filin wasa ba kamar yadda kwamitin yaƙi da cutar corona na shugaban ƙasa ya ba da umarni waɗanda za su shiga filin buga wasan kuwa su ne masu buga kwallo da kwacocinsu da masu kula da lafiyar 'yan wasa da kuma jami'an gwamnatin kasashen biyu kuma za a gudanar da gwaji a kansu abdulwahab muhammadu amurka daga bauchi a najeriya To a gaida Abdulwahab Muhammad. Yanzu kuma sai labarai a takaice. Amurka sun jira zuwa yau Alhamis ga ko kirgan kuri'un wasu jihohi da ɗan dama zai kai ga sanin tartibin wanda ya ci zaben shugaban ƙasa. Kwana guda bayan nasarar lashe jihohi biyu masu muhimmanci ta sa tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden ya yi kusa da nasara. inda kwamitin yakin neman zaben shugaban ƙasa donald trump kuma ya shigar da jerin ƙararraki. har yanzu dai kafofin yada labaran amurka su hasashen wanda ya lashe jihohi shida da suka hada da alaska arizona georgia nevada north carolina da kuma pennsylvania ba masu zanga-zanga sun fito a garuruwa da dama jiya laraba don kiran da a kammala kirga ƙuri'un zaben shugaban ƙasa yayin da wasu rukuni 'yan kaɗan masu goyon bayan shugaba trump suka taru a wajen cibiyoyin kidayar ƙuri'un da ke jihohin michigan da arizona haka kuma masu zanga-zangar sun yi tattaki a biranen chicago los angeles seattle houston pittsburgh minneapolis da kuma san diego baya ga kiran a kirga kuri'un masu zanga-zangar sun kuma nuna yadda ake nuna rashin daidaiton jinsi da shine ya haddasa zanga-zanga a duk faɗin amurka a wannan shekarar A karan farko tun lokacin da annoba cutar coronavirus ta isa Amurka, kasar ta tabbatar da samun mutum dubu ɗari ɗauke da COVID-19 jiya Laraba, a cewar mujallar Atlantic da take aikin bin diddigin masu COVID-19. Kasar na fama da sake tsanani da coronavirus ke yi, musamman a sassan jihohin tsakiyar yammacin Amurka da ake walakabi da Great Plains, wanda ya ratsa manyan bangarori na tsakiya da kuma yammacin Amurka. masu waro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya da jihar kamar da Chadi wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu kan a madadin shi Muhammad Hafiz Babanne, wanda ya taya ni gabatarwa sai kuma jure Lagos gashin da ta haɗa mana shirin. Ni Mahmud Lalo da ke cewa mu kwana lafiya.